akwai ibrahim abdulmutallaf akwai salisu sani akwai khadija akwai maryam usaini akwai fadila usaini akwai zainab abu akwai ibrahim yusuf akwai a shafa'atu yusuf akwai bilkisu yusuf ni dai kaina nan da ni a matsayina da family dinmu duka mara da mutum goma sha daya sha daya ni kaina nan wurin kana iya tambaya ta kowane na san inda yake na san sunan shi wanda a yanzu babu babu su mun san suna can su ni har yanzu mai magana da iyali na amma shekaran jiya ya tambaye ni ya ce mani ina da iyali cikin mutanen da na ce ina da iyali saboda ta sannan bai bai tambaye ni bani ko ban gaya mai ba na ce to iyalin ka na gaya mashi akwai akwai bilkisu ita ce matata sai diyata shafa sai ta wadda take goye ita ce umma salma umma salma ko sai babba diyai wadda na gaya maku a yanzu mce take suna jarabawa ta karshe ma take hannun su a yanzu ana ce mata shafa'atu yusuf sai ibrahim shi kuma babba ne shi ne magajinta ne akwai 'ya'yan da na haifa guda biyu mata ne 'yan mata ne suna ci akwai ɗiyan magajina idan ma bulwa ta amma sa mata biki wannan ma wata matsayi ake mata bikin ita ma an da ta kuma yadda ce maka akwai matar yayana ita mata aure ce akwai matar ƙanina ita mata aure ce matar magajiya ita ke da goyo a yanzu suna can wurin mai magana da yawun 'yan sanda ya ce mutum takwas ne aka doka a wannan garin a yanzu ni a a daidai wannan lokacin ina da kiyasin mutum 43 ko 44 saboda akwai guda wanda ake tunanin har yanzu ba a san inda yake ba to sai muke tunanin kila a cikin 40 da in ya kai 44 tunda akwai masu goyo kila shi ne wajen kirgawa suka mance shi ma yana cikin tunda a yanzu dai ba a san inda yake ba to muna tunanin in har yana can wurinsu tabbas ko da bai can wurin su yanzu muna da mutum 44 wurin su yanzu ya aka yi kuka san cewa mutum 40 da wani abu ke hannun su to alhamdulillah insha Allah lallai sun zo ne ni suka yi magana ni suka bugo goma waya wace rana a ranar alhamis bayan kwana ɗaya da yin wannan abu sun bugo mana waya sun bani wani eh, eh, ibrahim abdulmatallaf ce akwai wani kasan wannan waye na ce a ban san ta ba ban san ta ba suka ce ban tawa wani kila ga wannan kusa da ni kila in na baka shi ta kasan shi magana da shi ya ce ni ne ibrahim abdulmadallaf ya ce to alhamdulillah saboda ana ce wani suna ma ibrahim kwasa kwasa sai ban gane shi kwana kwana daya da misalin karfe takwas da bakwai zuwa takwas na yammacin ranar alhamis kenan bayan kwana ɗaya da yin wannan abin nazari suka ce man suka tabbatar man cewa yanzu haka mutum goma sha mutum arba'in da uku na hannunsu to haka kuma muka zo muka yi a sansan ɗin mutanen nan mun bi gari duka mun tabbatar da lallai haka ɗin arba'in da uku zuwa arba'in da hudu din tabbas yanzu magana da nake ma magana a daidai wannan lokaci muna da mutum arba'in da uku zuwa da hudu hannunsu to lallai abubuwa dai ga sunan dai abubuwa ne dai ba ba daɗi da dai abubuwa ne kun san yanzu yadda suke ta tafiya mu da yadda za mu faɗi maku abu sai dai mu bashi a daidai kukan ku a matsayin ku na 'yan jarida musamman mun same ku 'yan uwanmu ne musulmai fata ku dai duk abin da za ku bi hanyoyin Allah Allah hiddo mana wa'annan mutane don hanyoyin da za a bi na sauki dai su ne muke nema amma a daidai wannan lokacin dai sun nemi a basu kuɗi kalla naira miliyan 250 to tun daga wannan lokacin har yanzu haka muke shekaran jiya dai mun yi waya da su amma jiya har zuwa shekaran jiya ranar isis talata kenan da misalin karfe 3 da minti goma a litinin to jiya mun mu da su ba litinin da misalin karfe 3 da minti goma sha bakwai mun yi hira da su a daidai wannan lokaci a lokacin da ya yi muke su ya ake ya muke su sun tabbatar mu dai mutanen suna nan wurin su aina kamar yadda nake gaya maka amma har yanzu dai ba mu samu wata babu magana ta yi na ragi daga can wajen su har yanzu dai ba su rage ba mu ko ba mu taya ba halin da ake ciki yanzu kenan a wanda nake gaya maka to ba ku taya kuɗi ba to eh. a shirye kuke da kwana da kuɗin ku ba su to tunda ya zama dole na farko dai gari dai an maitas duk wani mai wani abu ni nan kaina da nake gaya maka sai dai in ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ko ba ka ba an shiga gidana abin da take akwai an da shi an je shago na wanda ka ji wurin ka gan shi kila an gwada ma inda ka sare ko to an da abin da ake dan kasuwa ne ni to haka dai abu da ya faru sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi zaman da ake ciki yau ba mu da dalili ba mu da inda za mu hiddo kudin kwatankwacin irin waɗannan kudin akan wannan kuma kamar yadda na gaya maka babu wani sako daga gwamnati ko na jaji a cikin abin da halin da muke ciki yanzu abin da nake sana kenan da shi